بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau juma'a na jin ɗaya ga watan rabi'u sani hijira na muhammad sallallahu sallama shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai suna kitabu zuhudi na ali ibn al-husayn rahimahullah wanda a wancan sati mun tsaya a ƙarshen harfin ta'i yau za mu tashi farkon harfin sa'i muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da wa'annan karance-karance da muke gudanarwa a mala ya ce harfin sa'i لمن يا أيها المجرور تحوي بما يقويك في يوم البحاث ولا تبخل بما جمعت يداك من الوفر الموفر والأساس ستمضي غير محمود فريداً ويقصب في الذكور وفي الإناث وتطمر في اللحود بلا فراش ويخلو بعل إرسك بالتراث ويخذلك الوصي بلا وفاء وقولك طرحت مثل الرصاص ولا يرضى بقولك إن مضيت ولا إصلاح أمر ذي السياس وقد وقرت وزرا مرجحنا يظلك يوم يجزى كل عاثي معاصي الله إن كثرت عليك تصد عليك سبل الانبعاث فما لك غير تقوى الله حرز إذا ما حل جسمك في انجداث ولا ملجأ لديك ولا محيص ولا وزر وما لك من قياس بل حرف الثاء wannan darasi yana farawa da baitutuka masu karewa da assa to wannan duka dai ci gaba da wa'azi ne bayan ya gaya muna irin yadda Allah ya daidaita mutuwa tsakanin mutane gaba ɗaya halittu mutumin kirki da mutumin banza mai wadata da talaka da kuma irin yadda ya yi bayani halin da ɗan adam yake shiga lokacin da ya bar duniya har aka sa shi kabari da kuma irin yadda ake rarraba abin da ya tara na dukiya a ba magada maza ko mata to shi ne ya ci gaba da ya baka gargadi game da rayuwar duniya don a bi ta a hankali ya ce liman sai ka ce tahawi liman tahawi gawa kake tara daudar duniya ya ayyuhal bagaru ya kai abin rudi ma'ana ya riga ya gaya maka irin yadda ɗan adam duniya da ya kai wani matsayi ko ya tara dukiya to ba makawa sai ya yi sai ya mutu ya barta idan ya mutu ya barta kuma magada za su rabi ba za a ce in ka mutu abin da kake da shi na dukiya a har haɗa shi a sa ka kabari tare da shi ba ba a yin haka to tun da haka ne liman tahawi don wa kake wa tari tarin dauda abin duniya don wa kake tarawa daudar duniya in dai don kanka ne to kai rayuwarka ba ta da tabbas ko ba haka ba in ma wasu kake wa tariya to ka sani da ka mutu an ka rabe dukiyar nan da kwana goma sun manta da kai shine liman tahawi don wa kake tara ma duniya ya ayyuhal magaruru ya kai abin rudi kenan duk wanda haga shi gabansa kawai abin da ya damu ya tara dukiya to an rude shi shaidan ya rude shi ko ita karantanta duniya ne domin ibn al-qayyim a cikin littafinsa al-fawaid yana cewa ita duniya kamar karuwa ce ba ta tsayuwa ga mutum ƙwaya ɗaya irkassan karuwa in wanga ya zo ya bata kuɗi ya yi fasikanci ya ɗaga gobe wani tahowa zai yi shi ma to haka duniya take in ta baka ta ba wancan ta ba wancan duk abin da za a baka ba kai kaɗai ba ne saboda haka duniya ba ta da kishi irkassan karuwa ba ta da kishi bima yi ka kuma kana tara abin da ke halakar da kai fi yawmil bihasi a ranar bincike don duk abin da ka tara kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama za a tambaye ka ta ina ka samu wannan abin sannan a ina ka kashe shi albihas daga bahasa ne ya bahasu bahasan shine bincike shi yasa ake kiran project albahas saboda ɗalibi za a ba shi maudu'i topic sai a ce je ya research da ya bincike ko? bishiyarsa ake kiransa da wannan ina fatar an gane to so ci gaba da cewa wala ta bihal tun da haka ne kakka yadda ka yi rowa bima jama'at ya daka da abin da hannayenka ta tara min alwafari na daga dukiya mai yawa ita ce alwafa asalin alwafar shine rabo wani kaso mai yawa shake kira alwafar to anan sai sifanta dukiya da alwafar saboda yawanta na daga dukiya almuwaffari abin tarawa wal asasi haka karkai rowa da abin da hannayenka suka tara na kaya al asas wasu ce shine kayan da ake sakawa a cikin ɗaki don kwalliya ko jere ko abin da ya kama da wannan kama irin kujeri da sauran abubuwa na kyalkyalin ɗaki shine asas asasul bait kayan da za a kawata daki da su ko falo ko wani abu wanda ya kama da wani to kar kai ruwa da wayan abubuwa idan Allah ya baka dukiya ka diba ka ba mutane ko wa man yabi khalfa inna ma yabi khalu ala nafsi saboda haka wanda ya ruwa kansa yake wa ruwa don ƙarshe dai mutuwa za ka yi in ma dai baka ba mutane ba dai mutuwa za ka yi wasu su canyi satambi da sannu sa za a karanta harfin tanfis ma'ana lokaci kankani ba da nisa ba tamzi za ka zo ka wuce zuwa lahira faridan kuma kai kadai ba wanda zai zo mutuwa ya ce wai tare da mata sai zai je ko tare da 'ya'yan shi ko tare da iyayensa ko gaira muhammadin kuma baka abin yabo wurin allah baka abin yabo wurin mutane mutane ba su yabonka allah bai yabonka mutane su ta ce wai kai an hutawa ne ya mutu sannan can lahira kuma ka isko bala'i to sai ce wa yi kusamu abinda ka tara kuma a rarraba shi fi zukuri a ba ya'ya maza in kana da wa fil inasi a kuma baiwa ya'ya mata lizzakari misul hazil usaini kamar yadda Allah ya ambata to duniya ke nawa wa tutmaru za a dunkule ka fil luhudi a cikin kabari bila firashi ko ba tare da shimfiɗa ba komi kima ka inda kai musulmi ne da wasu addinai suna yi ko kuma shi'a a inda kai musulmi ne ba a cewa ya an tona kabari wai a ɗauku shimfiɗa a sa sannan a saka awa haka nan za a dunkule ka bayan an saka sannan a jayo itace a samu ganye a samu ƙasa a rufe gaggawa ma mutane ke yi su rabu da kai don karka zama mutane matsala to ba an sakara mai shi kenan ba to wani lokaci abin ban takaici malam ya ce ba'alu irsika angon matakka wanda ya aure matakka bayan ka mutu ba'al yakan zo da ma'anoni daban-daban yakan zo da ma'anar sayi shugaba ba'al yakan zo da ma'anar abin bauta an gane duk ƙur'ani ya zo da wannan ba'al yakan zo da ma'anar mata kamar yadda ya zo a hadisi sannan yana ɗaukar a wasu sun ce yana ɗaukar miji yana ɗaukar mata amma dai ya fi shahara ga miji eh to ba'alu irsika mijin matarka irsu anan shine amarya amaryarka da kan mutu ka bari kila ka aure ta ba a wuce sati ɗaya ko sati biyu ko wata guda ba sai kan mutu kaga tana kare ta kaba ai aure za ta yi to wannan da ta aura kaga ya zan ba'aluha to wa ya khalu bituraz sai ya keɓanta da gadon abin da ka bari eh tunda in ka mutu dole a bata nata haƙƙi ko ba haka ba in baka da 'ya'ya Allah ya ce a bata ar-rubu ɗaya bisa hudu in kana da 'ya'ya Allah ya ce a bata as-sumun ɗaya bisa takwas shi za a tara dukiyarka a kasa ta kashi takwas a ba ta kashi da wannan in kana da yaya kenan a wani baka da yaya ɗaya bisa hudu ne nata yanzu in ta yi aure dama ai mace da ita da abin da ta mallaka duhu suna ƙarƙashin mijinta ko ba haka bane ƙarshe dai dole sai angon nan nata ya amfana da wannan dukiyar in gida ne ta gada gidanka kenan ta ciki zai zo ya zauna da ita wataƙila ma gadon da kake kwanciya da ita shi zai kwanta da ita to duk ɗan adam ya san da waɗanga abubuwa amma kuma saboda ruɗi da harkar shaidan da kwaɗayen abin duniya sai ka ga mutum yana mantawa wa ya luka ba wa ya laka ba domin nasaba ɗin ba ta da wani waje ويخذلك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره إيه ويخذلك الوصي تو وصي wanda ka bar mu wasici ka sau fi yawanci wasu in suka zo mutuwa sukan ce to ko ina tsammanin ciwon nan ba zai bar ni ba kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza irin wayannan maganganu a ba ayi kaza a za kaza wani na bi na bashi kaza da kaza to amma wanda kawowa wasiya sai ya tozarta ka sai ya ki cika wannan wasiya din kuma yana faruwa sai wasiyi wa ya khazuluka ya tozartar da kai bila wafa'in ba tare da ya cika abinda ka gaya masa ba mafi yawanci yanzu mutane in sun zo mutuwa ko sun yi wasiya ba a cika ba alhali abinda a sunna duk bayan kwana uku dan adam ya rubuta wasiya duk bayan kwana uku ya zan kana da wasiya ka cikin aljihu eh eh Allah ya ba wasiya ba ne eh wannan biyan bashi ne a kowa na yi duka sai za ku yi ai wasiyan mataki-mataki ce na harko kana iya wasiya ka rubuta cewa in ka mutu duk abin da ya shafi bidai a kar'awa gawan kashi wannan ai kowa na da bukata da shi kamar in ka mutu mutane su taru su zo su yi ta kuka suna harguwa maza da mata ba yana faruwa ba to kaga wannan ai manzo Allah ya ce wannan kukan yana sabbaba azaba ga mamaci to sai ka rubuta ko na mutu ban yadda kowa ya yi kuka ba sai dai kukan da suna ta san da shi na hawaye ba sauti ina fatar an gane ko kuma in na mutu wani na yadda ya kusanci gawa ta yi min sallah ko ya yi min wanka wanda kake kyautata salahasa cewa mutumin kirki ne makusanci ne ga Allah sai ka rubuta ko kuma in na mutu wani nake son ya jagorance min sallah ko kuma in na mutu wuri kaza nake son makabarta kaza nake son a rufe ni to duk waɗanga wasaya din za a cika su kuma dole so da haka in mutum ya mutu shi yasa ake sa a ɗauko wannan takarda a duba a gani yayi wasiya game da yi mai wanka yi mai likafani da sallah in yayi to wannan wanda ya ce shi zai yi shi zai ba har da 'ya'ya ne ba su da haƙƙi a kansa ina fatar kun fahimce ni wannan shi ake magana a da wasiya haka in na mutu kar a yazmin zaman uku ko zaman bakwai ko zaman kaza kaza kaza ire-iren wayannan abubuwa ne to kaga wannan aiko yana da bukata da shi eh ko kuma cikin abin da na mallaka in na mutu a yi kaza da dukiyata a ba marayu ko a gina makaranta ko a tallafa kaza da kaza da sauransu duka ana da bukata da irin wayan abubuwa abdullahi dan umar yake cewa babu sahi allah da za ta wayewa face wasiya ce tana nan tare da shi kullum yana nan tare da wasiyarsa saboda abinda an mishkila ba san yana za ka mutu ba ko ba haka ba wa ma ta dari nafsin bi ayi ardin tamut yana iya ka mutu garin ku yana iya ka mutu wani wuri to wannan shi ne wa ƙauluka zancenka da ka gaya masa aishiyarsa ake so a rubuta don inda ka faɗi ne to mutane ba su da cika alƙawali amma in ka rubuta wannan takarda tana da amfani a inda ka kira mutum ne ka gaya masa to ana samun matsala in ba amini ba ne ba adili ba ne kaga sai ya tozarta ka sai ya zauwa kauluka zancenka da ka gaya masa turrihat an yi watsi da shi misalar rasas kamar yadda ake watsi da tsofaffin kayayyaki ko sutura wadda ta tsoha don kana da riga ta tsoha ta yi yage ta rube eh ba jifa kake da ita ba to haka za a yi jifa da zancenka na wasiya kai ba da ya tafi ku kyale shi shikenan wala yarda bi qaulika shi wanda kawa wasiya baya yarda da wannan magana taka ta wasiya da ka gaya masa in madaita inda ka riga ka mutu ka wuce wala islaha amrin kuma al'amarin da ka umurce na cewa a gyara bai gyarawa zai siyasi al'amarin da yake na barna ma'abuci barna kila idan akwai wata barna da kai mai wasiya kace ayi kokari a gyara ta ko ga 'ya'yanka ko ga matanka ko ga 'yan uwanka ko ga unguwa baya ne ba zai gyara ba asiyas shine alfasadu wa qad waqarta kai kuma gashi ka riga ka dauki wiziran zunubi murjahin nan mai tsananin nauyi ko imai ma ba kai kana tahiya ma yana yana rinjayar ka yuzilluka wannan zunubin zai kaskanta ka yau ranar da yujiza za a saka ma kullu asin dukkanin dan ta'adda mai sabon Allah ma'asillahi ba laha ba ne ma'asillahi mudafin wa mudafin ilai eh sabon Allah in ka surat alaika in dai har sun yawaita gare ka to ta suddu alaika za su taushe maka su bilal in bi'asi hanyoyin da'a ga Allah duk wanda haga zunubi ya mai yawa to za ka bai iya bai iya hankuri ya bauta ma Allah bai iya wa Allah da'a duk wata koha ta wa Allah da'a biyayya bai iya an toshe mai ita dan ba sa haduwa sabo da'a ko dai ka zama mai da'a ko ka zama mai sabo in da'a ta yi ma yawa haka za ta taushe maka hanyoyin sabon Allah wabil akas in sabo ya yi maka yawa to zai taushe maka hanyoyin da'a subulal imbi'af hanyoyin da'a ga Allah irin su sadaka da makamantansu to sai ce fama laka hirzun ba kada wani tsaro tsari gaira taka wallahi in ba tsoron Allah ba ba ka da wani tsaro wanda zai kare ka daga azabar Allah ranar gobe kiyama gaira taka wallahi in ba tsoron Allah ba a yaushe idza ma madin nan za'ida ce idza ma halla jismuka a lokacin da jikinka ya sauka fil jidasi a cikin kabari الجداس يخرجون من الأجداس سرعا عشنا القرآن to in dai ka riga ka faɗa wannan ramin shi kenan taka ta ƙari in kayi kayi in ba kai ba ba kai ba wala malja ba ka da malaba ladai ka a wurinka ba ka cewa wai ga wani wuri can bari in je in laɗe ka a gani ba ka da malaba ba inda za ka je ka labi wala mahisin kuma ba ka da mabauda ba inda za ka je ka baudi shi ne mahis sannan wala wazarun babu babu wani tsoro ko tsololuwa da za ka hau ka ce bare kamar wani dogon duci haka ko katon ice da za hau can inda duk wanda ya zo ba zai iya zuwa can ya jayo ne ba ko ya kai inda nake ba shine wazaru an gani wala wazaru ba ka da wani tsololuwa wadda zaka hau ka kubuta wa malaka min giyasi kuma ba ka da mai agazawa ba ka da wanda zai zo ya agaje ka daga wannan hali saboda ƙarya ta riga ta yi ta ƙare to tun da ƙarya ta riga ta ƙariya za ka yi Allah ya kyauta saboda haka wajibi ne musulmi ya yi hattara da duniya duniya ba ta da kyau to ƙarfe na yanzu Okay. Muna iya ƙara ko? To harful jim. تعالج بالتطبب كل داء دواء الجنح إيقاد السراج
علاج القرص معلوم بقوت وليس لداء ذنبك من علاج سوى تضرع سوى تضرع سوى تضرع إلى الرحمن محض سوى تضرع إلى الرحمن محض وإثار الثواب على الخراج وإمحاض العبادة كل حين بنية خائف ويقين راجي وطول تهجد بطلاب أفو وترتيل التلاوة في الدياج وتكثير السجود بلا رياء بليل مظلم والستر داجي وإظهار الندامة كل وقت وفيض الدمع من ذكر المفاجي عليك برفع صوتك بالبكاء على ما كنت فيه من اعوجاج لعلك أن تكون غدا حظيا وتسقى الحوض يوما بالزجاج وتنجو من مناقشة الحساب ببلغة فائز وسرور ناجي
ce harful jim shi kuma wannan baitoci suna karewa da jim tu'aliju tu'aliju kulla da'in za ka iya magance kowace irin cuta bitta tsabbubi ta hanyar neman magani bai yiwa kana da cuta ka ce kai baka neman magani kuma ya ce son haka ka warke zai yi to shi yasa ya ce maka tu'aliju za ka magance kulla da'in dukkanin wata cuta bitta tsabbubi ta hanyar neman magani ta hanyar likitanci dawa'ul junhi maganin duhun dare da siraji shine a kunna hitila ba ba ka son duhu ba to kunna hitila a bai yiwa ka ce ba ka son duhu kuma ga cikin duhu ake kuma ka ce ba za ka kunna hitila ba ilajul garfi maganin yunwa ita ce algarf ma'alum sananne ne bai kutin ta hanyar cin abinci duk abin da ka ce in kana jin yunwa in ba abinci bane aikin banza ne yunwan nan ba ta mi ba ta magantuwa to walaysa lida'i zambika kai kuma zunubinka walaysa bai zamo ba lida'i zambika ga ciwon zunubinka min ilajin magani zunubinka bai da magani siwa sai dai tabarru'in ba tabarru'a ba ne siwa tabarru'in in banda kaskantar da kai ilar rahama ne zuwa ga mai rahama mahadin kuma tsintsa shi ɗaya maganin da zai iya magance zunubin da kake ciki amma in ne ba tawadu in ba ka tsantsanta kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ba ni ba abin da zai magance maka wannan rashin lafiya na na zunubinka shine mahadin tsintsar kaskantar da kai na biyu wa isari sawabi da kuma fifita lada alal kharaji akan la'ada an san la'ada ko? ba ku san la'ada ba eh to ka fifita lada akan la'ada eh Allah shi ke ba da lada su kuma mutane su ba da lada ko ba haka ba to wa imhadil ibadati ko da kuma tsalkake ibada kulla hinin kowane lokaci bi niyyati khaifin tare da niyya irin ta mai tsoron Allah wa yaqini rajin da kuma yaqini irin na mai fatan samun rahama Allah shine rajin wa tuli tahajjudin da kuma dogon rashin bacci bi tilabi afwin ta hanyar neman rangwamen Allah ma'ana in dare yayi to karka yi bacci ومن الليل فتهجت به نافلة لك شيني التهجد eh yawa shine ka dan kwanta ka dan yi bacci kuma daga baya sai ka tashi shake kira tahajjud wa tartil tilawa da kuma a karanta alqur'ani fi diyaji a cikin dare a cikin dare mai duhu shine addiyaji wannan duk magunguna ne yake gaya maka wata kasir sujudi da yawaita na filfilu shine a sujud bilari ya yi kuma ba tare da riya ba karka yi riya a yaushe mala ce bilailin ai fi lailin biɗin nan ma'anar tafi a cikin dare musulmin mai tsananin duhu wasituru alhali sitira daji ita kuma ta yi duhu a wannan lokaci ma'ana ka tashi can irin ƙarshen dare ɗin nan ga dare ya yi duhu sannan ga sitira ita kuma ta zo ta lullube duhun dare kenan wa izharin nadama da kuma bayyana da na sani kulla wakati kowane lokaci akan wancan zunubin da ka aikata wa faidin dam'i da kwararo hawaye shine faidu ba ma zubarwa ba kwararar da hawaye min zikiril mafaji saboda tunanin mutuwa ita ce almafaji kinaya ce anil maut alaika bi raf'i sautika ina umurtaka ka dinga yawaita ɗaukaka sautin ka bil buka'i saboda kuka alama kunta saboda abinda ka kasance fihi a cikinsa min na'awi jaji na karkata daga hanyar Allah don duk wanda ya zambe sabon Allah ya karkace ma hanyar Allah mai yiwa la'allaka in kayi haka an takuna ka kasance haziyan mai samun aljanna gadan ranar gobe kiyama wa tuska sai a shayar da kai alhauba korama taukin alkausar yauman a wani yini bizzujaji tare da kofi na karau watan ju mai yiwuwa kuma ka kubut ka tsira min munaqashatul hisab eh daga bincike na kwakwaf na hisabi ranar tashin kiyama almunaqasha shine abinka daki daki a bi diddiginka shi ne munakasha shi yasa bazu Allah ya ce mannu kishal hisab uzib duk wanda an kai masa keke da keke to a azabtar da shi dan ba za ka yi labari ba duk wanda an kawo kwakwab to wallahi bai hita an gani so da haka waɗanda ake cewa ba a yi musu hisabi bila hisabin wala iqabi ana nufin munakasha amma shi bincike dole sai an wakowa shi su abinda ba a yi musu munakasha ba a yi musu misali don kowa zai zo da lodin kayan shi wani zunubi ne ya yi girman duci kaza wani zunubi ne ya yi girman gari kaza wani zunubi ne ya yi girman kowa haka zai zo da kaya ne saman kai ɗaya bayan ɗaya ana wa kowa hisabi ana bincike an fahimta to idan ana son a imamu na kasha za a aji wannan naɗin zunubin naka sai a walwale naɗin a bincike a binciko kaza a tun da zunubin na ciki ƙarya na ciki ko ba haka ba zalunci na ciki giba na ciki eh annamimanci na ciki zina shan giya da makamu duk suna nan ciki to buɗe su kowane a ware shi a bi shi daki-daki shi ake kiran munakasha amma wasu da sun zo kawai za a ɗan dudduba haka kaza sai a ce dai su wuce Eh, to hisabi kenan Eh, shine hisaban yasira Eh, hisaban shadidan shi kuma shine munakasha za a mai da kai tsirara bibulgati fa'izin tare da guzuri na mai rabauta wa sururi da farin ciki najin ko na mai tsira mai samun tsira daga azabar Allah wannan magunguna na ya gaya muna wanda in zunubi yawa mutum yawa to sai ya bibiye su tun daga at-tadarru ila rahman har zuwa abin da ya ambata a ƙarshe shine albuka min al-maut ko alama kun tafihi min awijaji to insha Allah ta'ala za su magance maka duk wani zunubi da kake a kansa to nan za mu tsaya sai wani darasi sai mu tashi harful ha'i mun samu dai bakin kalmomi ko to dama wannan shine kamar yadda muka sha faɗa amfanin karatu irin wayannan littattafan ko bayan abin da za ka cinta cikin na wa'azi da sauransu to za ka haɗu da kuma kalimat na larabci waɗanda ya kamata ka sa su cikin labirari ɗin ƙwaƙwalwarka wanda za su amfane ka wata rana allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله ita dai ta بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آه، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه، بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته